sauraron mu da wannan maraicen Juma'a goma sha uku ga watan Nuwamba, Assalamu alaikum barka da warhaka. Shirin yau da gobe na matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma FM a yamai kasar jamhuriyar Nijar ta gidan rediyo amfani masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. To kamar yadda kuka sani dama kowace juma'a yau da gobe shirin matasa akan al'adu ne da nishadi kuma yau shirin ya yi babban kamu daga masana'antar fina-finan Najeriya. Haka ne Jamila. Bari masu saurare su ji wato bari ma masu saurare su ji muryar bakon namu muga ko za su gane waye. To ko za ka ɗan yi magana su ji. Assalamu alaikum ina mai farin cikin kasancewa da samun wannan dama ta kasancewa a wannan shirin mai albarka a wannan gidan rediyo na ƙasa amurka mai albarka yawwa na ji daɗi da baka faɗi suna ba idan ba ku gane ba duk da kun ji wannan murya ga wata matashiya eh, sarmadan ya masoya sarmadan sarmadan gara abada ni da ke ba rabewa kauna in ta yi daɗewa mutuwa ce ke rabawa alkawar min yi riƙewa ni da ke babu rabewa sarmadan ya masoyi sarmadan sarmadan To har yanzu dai idan ba ku canka ba, bari dai bakon namu ya gaya muku sunan shi da bakin shi. To masu saurare salamu alaikum ni ne Ahmad Muhammad Sari shugaban kamfanin Sarri Classic Merchandise Limited. To kamar yadda kuka ji bakon namu wanda muke tare da shi yanzu haka shine Dr. Ahmad M Sarari mai Classic Media a Kano ko? Eh, classic films. To yau to amma ka mu tattauna da shi kuma mu bude layin waya kuma ku kira mu kai tsaye muna tahe da karin magana tare da Malam Aminu Mai Dawa. har ma ku shakata da wata waƙar da mai haɗa mana sauti Daniel Brown ya zaɓa muku a yau. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Da farko ga filin karin magana tare da Malam Aminu Mai dawa. Karin maganar mu ta yau ita ce, maciji ba a yi maka gyaran fuska. Karin magana. maciji ba a yi maka gyaran fuska ma'ana watan abin da duk ka ga maciji a sille zaka gan shi da kyansa da komai ba mai masa gyaran fuska to fashola wanda ya fito daga jihar lagos shine mutumin da ya cancanci amfani da wannan karin magana a ce masa maciji ba a yi maka gyaran fuska ma'ana shi ya nuna al'ummar ƙasa ce a gabansa kishin ƙasa ne a gabansa bai san ma'aikatar da za a bashi ba amma saboda ya san Najeriya ciki da bai ya kuma san yadda fuskarsa da zuciyarsa take ya san abin da ya damu al'ummar Najeriya shi yasa ya zana blueprint ɗinsa na duk ma'aikatar da ya faɗo da mutanen da zai yi kuma irin wannan abin a munan Najeriya da yake ɗan mu wannan ya zama kalubale ga mutanen arewacin Najeriya a dinga fitar da mutane masu zuciya wanda kishin ƙasa ne a gabansu. sikoyi koyi da irin wannan abin da fashola ya aje tun da ake a fantin din ministoci ko na soja wanda za a yi abu da karfin tsiya daga bayan an gaba daidai bane a ce a gyara ba su taba samun ministan da aka fitar kwaya daya ana faɗar ya zai abokan aiki ya shiga da su a yi wa aiki a yi wa kasa aiki a cikin da al'umma gaba irin fashola ba saboda haka wannan abin da wannan ministan da aka zaɓa yi ya ba wa duniya mamaki yanzu abin da ake ta magana kenan a kasancewar an ga cewa an ba shi ma'aikata ba tare da an gaya mai ba ba tare da an kira shi an yi wani abu amma tuni ma tsarin sa da komai ya yi kuma wannan ta ba shi dama da gogewarsa yadda ya mulki Legas saboda duk wanda yake mulki Legas kamar wata jiha kamar ka a Amurka ba su san ɗauke wuta ba duk motsinsa da wani abubuwa na ci gaba ne da sanin abin da zai je ya dawo saboda ba a so a yi maka abin da za a ce je kan an jima ka dawo ko a ce ba wuta ko a ce ka zo shiga mota a ce ba hanya to duk waɗannan abubuwan sun riga sun haɗe saboda haka shi a cikin ministocin ma na daban ne kwarewarsa daban wannan ya nuna wa cewa 'yan najeriya fashola a shirye ke ce da najeriya gabe ya kishinta da 'yan najeriya kuma sannan mu a ministocin nan kalubale ne ga mu na 'yan arewa waɗanda ga shugaban ƙasa daga arewa ya fito amma ga shi ko shugaban ƙasar bai yi abin da fashola ya ba domin me shi kansa ba har sai da ya hau mulki saboda wajen wata nawa sannan ya samu blueprint da zai tafi da Najeriya amma gashi daga cikin ministoci masu basira wanda suka kasance sun yi gwamnoni a jihohin gashi ana cewa yau lura da wajen wutar lantarki da sauransu da waye yau gashi ya ko mutane ya fara aiki to wannan shine muke amfani da shi muke maciji ba a yi maka gyaran fuska wanda ya ɗauki wannan karin magana ya daidai da shi shine fashola karin magana jamila na'am kin ji karin magana ma akan misalin da ya bayar da fashola amma mm. akwai masu ganin kamar ma'aikatu uku aka hada aka ba fashola akwai mm. masu ganin abun ya mishi yawa ba zai iya ba mm. kamar me kika ga ana ta faɗi game da wannan a social media gaskiya social media ca suke yi ma Dama ba ana son a hada Buhari da fashola ba to yanzu gashi na an hada Buhari da fashola din ɗaya daga cikin hikima da ya amfani da shi wato duk da an ce masana'antu uku aka bashi yana da ƙwararru a kowanne daban-daban da za su yi aiki tare kamar yanda mai dawa ya faɗa cewa yana da blueprint ya zo da shi bai san me za a bashi ba amma kowane irin masana'antu a shirye yake mm. kin ga yau kwana na biyu kenan da naɗa su amma har yanzu shine yake trending har yanzu shine ake yawan maganan shi duk a cikin a social sosai kuma mm. saboda kin ga ranar farko bayan an naɗa su ya je inda a ofishin shi ya je aiki ya fara tattaunawa da mutanen shi jiya mm. a yau kuma ya tashi da blueprint din me ma zai yi ta bangaren wuta fawa kenan kafin ya ji ragowar ukun to shine bambancin tsakanin shi da sauran mutanen da aka ba su kenan kalubalen waɗanda 'yan arewa da aka ba mukamin ministoci kenan kwarai da gaske saboda har yanzu ba mu ji daga gun kowa ba menene nasu ba suna nan suna nazari suna nazari <laughs> to Allah taimaka to nan gaba kaɗan za mu fara tattaunawa da bakonmu Dr. Ahmad M Sarari amma kahin nan ku ɗan shakata da wannan waka mai suna You Are My Heart ta Rex Williams Adams wadda Daniel Brown mai haɗa mana sauti ya zaɓa muku. Jamila da bakonmu Dr. Ahmad M. Sarari da kuma masu saurare kamar da muka gaya muku kun ji shi ga shi nan yanzu nan za mu dan yi magana da shi sannan sai mu buɗe layi kuma ku kira ku mishi tambayoyi har ma ku ba da taku gudunmawa. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. Jamila da Dr. Ahmad yanzu gashi an dawo gare mu da harin harko dai muna maka sannu da zuwa wannan hili namu na yau da gobe inda muke tattauna a shiri ne dai na matasa mm. shiri ne dai na matasa mm. kuma na tabbata tun da harakoki ne na fina-finai sosai abin ya shahi matasa ko ba haka ba yawa mhm. to tambayar farko dai da zan yi wannan ka ne na farko nan amurka ko kuma dama can ka saba zuwa saboda na ji an ce kana yawan ta bari dai bari mu ji to a gaskiya wannan zuwa ziyara zuwa kasar amurka shine zuwa na farko amma gaskiya ne nima abocin tafiye-tafiye ne wurare daban-daban kasashen turai da waje da ciki ana kokarin zagayawa a gani kuma yawancin tahe-tahen da kake kamar suna da alaka da irin bukukuwan nan da ake a kasashen duniya daban-daban na baje fina-finai kamar wanda ake cewa films festival gaskiya ne na tafiye-tafiye na zuwa film festival kasashe daban-daban tun daga afirka wani aiki a wagadugu da wani ake yi a kama kasar faransa kan film festival da wanda ake a cairo da sauran kasashe kamar na kanada na je gashi na zo na mazaunin chicago muna ne don mu kara ilimi mu fahimci ya harka take yaya kuma ake ake sayar da hajjar kayan fina-finai a wasu kasashen da ba kasan ka ba ya za a sayar da wasu mutane da ba jinsin ka ba mutanen ka ba irin kayan ka kamar inda mu mun san inda muke zaune a gida kullum muna fina-finan india america china ana kawo mana yaushe za mu gane ya za mu fara ɗaukar ta al'adar wa mu je mu sayar da wasu mm. Mm. gaskiya kan yawa na jikin ce in kamar na aza tambaya na nan kamar yadda ya faɗa ne tun da eh, wannan ne hanyar da ta fi ma tasiri wajen mutane su fahimci a fahimci juna ba gaskiya ne mm-hmm. yawa to a wannan masana'anta ta fina-finai kai kamar me kake yi a wannan masana'anta na yi abubuwa da dama amma ni abu na fi dogara na farkewa da karfina na shine ni wato producer ne shi shine eh, shugaban hada shirye-shiryen da nake yi hmm. a nan karfi na fi ko fina-finan da ne a baya a matsayin furodusa na fito banda fiye kwaya ɗaya da na fito a ne furodusa ne directing wato kumbar susa wanda dfid suka ɗauki nauyi muka yi shi amma kowanne a matsayin mai furodusa nake mm-hmm. yanzu idan na tambaye ka in ce akwai furodusa fardusoshi za a ce da hausa kenan <laughs> masu mm. irin wannan mm. da yawa tun da dai aka samu wannan masana'anta za ka ji producer na producer me ya bambanta ka da waɗannan sauran producer to a gaskiya in faɗi takaitu mai bambanta da sauran shi ne kowa akwai irin tunaninsa kuma kuma ɗan adam akwai irin basirar da Allah ya bashi wacce kowa ba shi da ita ni dai na fi ganin akan kaina ina hango kullum cewa ba mu zo inda ya kamata mu je ba ya kamata mu ƙara gaba ya kamata mu ƙara mu tada ƙunji mu ƙara zuba arziki mu ƙara neman ilimi mu ƙara faɗaɗa tunaninmu fiye da inda tunanin yake a cikin gida saboda duniya tana da faɗi kaka kana zaune a cikin kano inda ake rayuwa a kano haka ake a ko'ina dole ka fita ka nemo arziki ka da shi gida don na gida su amfana mm. idan muka duba girman najeriya da yawan al'ummar najeriya kuma idan muka duba yadda kudancin najeriya suka ci gaba a wannan haraka ta fina-finai sai aga kamar inda masana'antar fina-finan hausa suke take a yanzu ya kamata da a ce ta wuce nan ta haɓaka ta kamar za a ga akwai wasu matsaloli da ke hana ruwa gudu kamar me yasa ba ku kai wannan matsayin da ya kamata ku kai wannan matsayi wannan gaskiya ne matsala ce ba matsala ba ce abin zai baki mamaki shine ma'aikatar yin fina-finai ta arewa ta riga ma'aikatar yin fina-finai ta kudu har da shekara biyu mun girme su da shekara biyu ɗaya kenan na biyu mun sha bugawa da su mutan kudu ko a kasashen waje mun gamu an mun kira sunan kama mu daga kani da muke ce a misa muke bambantawa ai nollywood ta ce ta kasa gaba ɗaya to na taɓa ba su amsa kwaya daya na ce ya danganta me fahimta da nollywood nollywood tana da manufa guda uku ta ɗaya shine hukumar ta ce fina-finai ta ƙasa ta fassara nollywood akan cewa ita ce ta fassara ma'aikatar yin fim ta najeriya ta raba ta gida biyu ta ce nollywood shine ma'aikatar fim da ake yin ta take kuma da tushen ta da wajen sai da ita da wajen yin ta a lagos da onitsha da benin sannan kuma kannywood ita ce ita kuma ma'aikatar yin fim ta ke a arewacin najeriya wacce take yin fina ta mafi yawa a hausa ɗaya kenan sannan idan ka ɗauki kuma fahimtar mutanen duniya akwai ma'ana ta nollywood nollywood ma'ana wanda su kamar academic suke na halarci semina wato taron arjuna ilimi da dama na marubuta akan nollywood wato yin fim in nigeria wai wato yin fim ta hanyar da 'yan nigeria suke yi a yi a sati biyu a kai kasuwa a sati na uku a kawo kuɗi duk wani iwon nan ko anan america yake sunansa nollywood dan nollywood ne akwai wa'annan ma'anar sannan kuma akwai ma'ana ta mutane da 'yan najeriya ko mu a zan kace je ka so mu nigerian film a gidana na aiki ɗana so mu Najeriya fim ba zai so mu ɗin hausa ba zai so mu fim ɗin turanci fim ɗin 'yan lagos a wani ce je ka so mu film ɗin hausa zai so mu ɗin hausa to kin ga nollywood tana da ma'ana guda uku to duk wacce aka ɗauka nollywood masana'anta ce ta yin fim a najeriya gaba ɗaya amma tana da rassa babbar rashin ta gaba ga babba na arewacin najeriya shine kani da shi muke yi to misa suka fi mu ci gaba akwai dalilai kamar guda uku misali na ɗaya dai ana farkuwa mu mafi yawan mutane suka kawo wannan sana'a mun an kawo ta ne a matsayin abin sha'awa kuma an shige ta a matsayin abin sha'awa ba sana'a ka ɗauke ta ba farko amma a yanzu na tabbatar da cewa mafi yawan masu yin wannan abu wallahi an ɗauke ta sana'a sana'a ake yi da ita na biyu shine ilimi sun fi mu karfin ilimi sun fi mu masu ilimi a cikin ke kula jami'o'in su gaba daya da kan na Lagos da su obafomi a Wolowo suna koyar da abin da kira tiyata a to wato ilimin wasan kwaikwayo ana koyawa to yanzu za ga cewa ita wannan masana'antar ta kudu ta wannan wanda suka karatu a wannan makarantu su ne suke rike da ita kuma da inda ilimi ike ina tasiri akan rashin ilimi hakikanin gaskiya gaba ɗaya mu hatta ni nan na shiga harkafin fim ba tare na karatu ba na san me fim amma dai ina da karatu na digiri na farko na biyu na shiga harkar fim amma ban karanta fim ba sai bayan na shiga na fahimta na kuma koma makaranta jos lasiya na gama na kuma kuma masu kwam a jami'ar bayero na kuma yin karatu akan harkar fim na kuma dawa so ilimi shine na biyu na uku shine wato fahimtar masu hannu da shuni a garuruwan da muke masu hannu da shuni a kasashen kudu sun fahimci cewa wannan harka ce ta samun kuɗi ta samar da aikin yi sun kokari wasu daga cikin sun zuba kudaden su a cikin harkar sun haɓaka ta amma mu a arewacin najeriya babu wani mai hannu da shuni kwaya daya da ishigo ice bar gobe ku saboda ba mu haɗa kanmu ba ba mu da ilimin da za mu tura wa al'umma mu tura gwamnati da jama'a masu kuɗi cewa wannan sana'a ce ta yi ya kamata ku zuba kuɗin ku ba mu da tsari tsari ba yiwuwa kuma sai da ilimi amma eh. alhamdulillah ana neman sai eh, ban tare ka ba amma har da al'adar arewacin Najeriya kamar ta kawo cikas da rashin fahimta saboda so da yawa daga an yi magana fina-finan Hausa akwai za a ga baɗala ne iskanci ne ana gurɓata tarbiyya ana ɓata wannan wannan magana kika faɗa gaskiya ne amma akwai abin da mutane suke mantawa a duk yanayi ko irin sana'a ko irin harka a duniya ana samun mutane nagari ana samun mutane fasa gurba a ciki a ciki gaskiya saboda rashin ilimi babu wata harkar da ba a baɗala a ciki kuma wannan wani abu ne tsakaninka da ubangijinka duk wanda ya shigo da niyya haka ubangiji ce wannan hadisi ne na annabi mal a'malu bi niyya wa mal kumar imanawa da niyyar da ka shigo ta zaka samu idan ka shigo kai baɗala ka samu kuɗi ne haka zaka kare ka samu idan ka shigo ka ne ka nemi abinci ka taimaka wa al'ummarka da addininka za ka amfana da wannan amma na tabbatar miki akwai mutane nagari do mafi yawa ba nagarin ba ne a da amma akwai mutane nagari masu ilimi masu hankali masu fasaha masu tunani mai kyau duk mutum zai ɗauki biro in rubutu in rubuta littafi ko in rubuta script kin san ba mutumin banza ba ne ya san abin da yake ina da wannan to amma abin da muke nema inda za a sami ilimi za a samu wannan gyaran kuma wannan ya ɗauko asali da tushen ita harkar wasan kwaikwayo tun daga gidan talabijin saboda gidan talabijin ya fito faɗo industry mutanen gidan talabijin suka faɗo da shi to wasu abubuwa da suke faruwa tun daga can suka fara faruwa har suka faɗo suka shigo cikin industry amma alhamdulillahi ana samun gyara ana samun canji ana samun taimako da gwamnatoci musamman gwamnatin jihar kano a yanzu don ko yanzu a buɗe kasuwa ta yin fina-fina sai da kayan fina-finan hausa kawai kuma akwai masu hannu da shuni sun fara shigowa ciki da yanzu akwai wani attajiri wani san sunansa ba a kaduna ya buɗe kamfanin buga cd da dvd da studio da wasu abubuwa masu hannu da shi sun fara shigowa kuma yaran mu suna neman ilimi wasu ma da kansu suke biyan kansu kuɗi suke tafiya yanzu hmm. akwai wasu tafi ingila sun je sun yi karatu sun dawo akwai wasu a nan a najeriya suna tafiya makarantu zuwa lagos da sauran suna neman ilimi da kansu to ilimi shine mafita insha Allah. Mhm. Yau wata tambaya da nake so in yi tun daga ka za ka kara mana haske za mu ga kamar Ali Nuhu kawai ne za a gan shi a fina-finan Hausa yana buga Hausar kuma a gan shi a na ingilishi yana turancin sauran tsoro suke su ingilishin koko menene yadda alinu ya koyi turancin ingilishi shi ma ya yi nan kuma me ke hana don me ba a ganin sauran 'yan wasan hausa a cikin fina-finan kudancin najeriya a cikin jarumanmu matasa saboda allah alinuhu ne wani izurfin ilimi yi karatu haye digiri jinga an kuma dawa magana ta ta ilimi mm-hmm. wannan hasken wannan ilimin da yi ya ba shi ɗaukaka a kan sauran 'yan uwansa ɗaya na biyu ya samu jajircewa a kan cewa shi fara ɗaukan cewa wannan sana'a ce kuma ina da wato ana focus ina da burin zaman wani abu kuma rufe idansa irfa rufe kunnensa idin karuwan nan abun abun da zai ɗauke hankalinsa da kai bai kula ba ita fa ije wannan matsayi ilimin shi tasiri a yanzu akwai sun fara kaɗan amma yanzu ba su samu tasirin sa ba shi bane yanzu kamar san danja ina zuwa ina yi a kudu yakubu muhammad ya yi karatu ya je makaranta yana digirinsa ina zuwa ina yin fina-finan turanci akwai rahama sabuwar jaruma ta fara fina-finan turanci to amma mu ba yin fina-finan turancin bane ai ba shi ba daga inda ka fara din me tasirin ka a nan a ƙasa ita wannan masana'anta mu ta hausa mm. eh ne abin da muke ina da ah, tambaya a nan ɗaya daga cikin abin da ka faɗa ɗazu ne maganar tsari da kuma haɗin kai wato ɗaya daga cikin abin da su fina-finan kudu suke yi wanda ko mu da muke zauna a nan abin da muke jin daɗin shi kenan sun iya su rungumi mutanen da suke da masaniya a wani fanni daban kamar yanzu a ce na intanet ɗin nan yanda za a yi amfani da intanet domin mutanen da suke wajen najeriya su samu suna ganin abin da yake faruwa a najeriya to masana'antun a ah, fina-finan Najeriya kamar shi Nollywood din tuntuni suka fara amfani da haka duk da ba a da mutanen gida ba su da karfin intanet da za su kalla mutanen waje suna da shi to sai ka ga cewa ko ta yaya kafin mu ga fina-finan Hausa guda ɗaya a intanet mun ga guda goma na nollywood to ɗaya daga cikin matsalar da muke samu tsakanin mu kaɗai mu 'yan arewa shine ba ma iya rungumar junanmu waɗanda suke wajen idan kai baka da fahimtar yadda za ka saka fim ɗinka kai ne producer ka yi fim ba ka da fahimtar yadda za ka saka shi mutanen waje su gani ba mu iya mu ce to ni yanzu ina da wani ɗan uwana da yake zaune a london ko america ba ta yaya za mu saka wannan fim ɗin mu zo mu haɗa kai ni ba producer ba ce ba amma kai producer ne amma kuma kila ina da masaniyar yadda za ka saka shi a kan intanet mutane su gani to rashin wannan yana janyo mana rashin ci gaba matuka don yanzu haka ma za ka ga cewa babu yadda za ka je kamar yadda za ka roko ko wani waje da kuma ba karamin kuɗi suke samu ta wannan hanyar ba to alhamdulillah kin so samu kin taɓa min da yake min kaikayi wannan abu da ke faɗa gaskiya ne a yanzu akwai wanda suke sun fara wannan akwai tunanin haka yanzu misali kamar alinuhu akwai wani site ɗinsa da ya buɗe alinuhu movies duk mafiyansa da mallaka suna ciki kuma za a iya siya kuma za a iya gani misali kamar ni daga nan yanzu na biya ta kana da kan zona hmm. ana nan ana mana developing software na harkar fina-finai wanda idan duk inda kake a duniya idan ka sai wannan app din app ban san zan fassara shi ban ka sai wannan app din za ka iya daukan za ka iya zaɓar kowane fim ka siya ka gani kuma wani imar mallaki wannan fim din shi ma sai ya ga alat a cikin wayar cewa yau an ga fim ɗinsa sau ɗaya inda za a raba ana nan ana kokari ana yi amma da haka an dawo akan maganar ilimi yanzu ana nan a Canada ne ake mana wannan app din wanda ake shi ma kuma duk duniya ko zai iya kallon kowane fim duk fim da suka fita a sati da yardar Allah za mu ringa zuba su tunda fasanta ba wai siyarwa za mu yi ba shi mai fim din yana da 70 ko 80 mu da muka sa masa muna da kamar kashi ashirin ko talatin a cikin kuɗin da muka sa masa akwai yunkuri na yin wannan da dama amma da aka ga miki ilimi tattalin arziki shi tsaye da mu amma a gaskiya yanzu an kallaci wajen saboda kasuwancin ya shiga matsayin da aka fara a ringa ɗaukan cd da dvd a siyar kasuwa ta tsaya cak babu manufa saboda haka wannan amfanin fitowar mu mu ringa zuwa wannan taron don mu ƙara ilimi mu je mu bawa na gida cewa ga fa harkar zamani da ake yi yanzu wannan sai da da dvd ba shi ba ne in ta wannan ne ba a taɓa ci ba a harkar fim saboda a cikin kashi goma ko kashi ɗaya ribar ba a samu mm. ta harkar da muke bi to kun yi tunanin wannan matsala da kuke fuskanta ta satar fasaha ka yi magana a kanada a za a kirkiro wata na'ura wanda mutum kuma kun yi tunanin yadda za ku toshe kawar hana masu sata fasaha su sata muku fasaha wannan gaskiya ne akwai mun yi taro wata biyu suka shige a garin montreal a canada again abinda na kawo tambaya kenan masana a wajen sun ba mu hanyoyi wajen kala shida na za a iya doda bisaha tun daga kan cd mara dvd din tukunna wanda ba za a rasa ba ko kaka ko kunan yanzu ba ku dode fasaha gaba ɗaya ba kasar Amerika mm. iya kawai ka san inda zaka ke so a dode wacce zaka iya yi mm. inda kullum da kake ƙara fasaha ka dode shi ma barawon mai sata fasaha shi ma kake ƙara fasaha mm. amma muna nan da hanyoyin da za a yi mu kare tare za su fito da ita da wannan harka da za a amfani kuma kamar kika tambaye ni a baya ko da harkar da kuke muke ta magana kai kamar kamfanin namu shi ba harkar fin kawai muka tsaya ba amma nan gaba kan ko zaki tambaya A kai. Eh, ga kira nan mun samu daga Ajakuta eh, hello salamu alaikum wa alaikum salam halima sannan ina wuni ke magana Suleiman Ibrahim ne daga Ajakuta Rojarin da Bas to malam Suleiman Ibrahim to malam Suleiman Ibrahim ga kaga ga bakonmu Dr. Ahmad M Sarari yana sauraron ka tambaya ka mashi ko kuwa eh, eh to gaskiya ni ba tambaya zan ba ni ba mataki ba ne kuma ba na amma dai abubuwan da nake so in nuna farin ciki na akan yadda Allah ya ba su sa akan wani irin a ah, sauri da iyaka dai abin da zai musu addu'a Allah sa a gama lafiya kuma Allah ƙara kusa iyaka magana ta kenan. To mun gode sosai kuma iyakacin kiran da zamu ya ɗauka kenan da ina da tambayoyi da yawa ya za a yi a taimaka wa matasa amma ga lokaci ya za na ga aikin da kuke naga aikin da kuke akwai tallace akwai akwai tallace tallacen da naga kuna yi kuma kwanaki da na naji aiki biyu ke akwai matasan da sun suna da sha'awar yin waɗannan tallace-tallace ya za a haɗa gwiwa da su a taimaka musu to a gaskiya ko da yake na ga muke nema kamar shekarar ta gabata na haɗa karatu na a biyu ke mun gamu da matasa da yawa da sun yi karatun mascom karatun da ya shafi harkar tallace-tallace to duk wanda suka zo mu a kamfaninmu mun buɗe muna harkar tallace-tallace muna harkar communication wato harkar sadarwa muna harkar shirya taro da biki da wannan muna abubuwa da dama a yanzu muna ɗauke da a yanzu muna ɗauke da ma'aikata sama ɗari hudu wanda muka a kamfanin da yake ɗaukan nauyinsu to amma duk lokacin duk wanda izo wajen mu ko ka shiga site ɗinmu www.sarriclassic.com ko ka bugo waya ko ka je office ɗinmu na Zaria Road insha Allahu za mu ba da gudunmawa yanzu dai tun da kai wannan magana a rediyo duk duniya ta ji duk zan tura maka su kakaf Allah ya kawo Zan tura su Yawwa. Allah ya kawo To ma saurari iyakacin shirin namu kenan sai kuma ranar Litinin da izinin Allah mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da bakonmu Ahmad Muhammad Sarari da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr Vasco da ma Abubakar Janaid wanda ya taimaka mana da ɗaukan waya ni ce ta ku Halima jimrau ke sallama da ku ku huta lahiya kuma Allah ya sa mai karshen mako lami lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.